tare da mamman dan sanyin na mamman raba gardama wanda ke kowa ya san mamman dan sanyin na ya yi shugaban kasa na yan damba gaba daya a Najeriya eh, da ma duniya baki daya sannan kuma in aka ce raba gardama kowa ya san abin da ake nufi da raba gardama to mamman dan sanyin na ina tare da kai eh, da farko ka gabatar da kanka to lalle ni an Muhammadu raba gardama mm. mamman sanyin na kuwa gaskiya ba to mamman dan sanyi na gani ina tare da kai yau a nan marban yanya inda na same ka eh, mamman dan sanyi na kai harkar dambe kuma har ka zama shugaban kasa ma na yan dambe gaba daya a zamaninka ko kuma mu ce da farko dai za mu ce eh, ya aka ma ka fara shiga harkar dambe to lalle zan so ma dambe Farko ana yin sa a sanyin nan hmm. sanyin na nan cikin jihar ina ne a jihar sokoto hmm. Hmm. cikin jihar sokoto ne sannan can ne garin haka ne bayan haka nan a lokacin nan ina ganin ana yi dai tun ina ƙarami hmm. sai na ga cewa ni ma zan yi saboda a wannan lokacin yadda nake duk wani yaro ya zabura ya ce zai wasa da ni ko kuma za mu yi wasa dai da shi to insha Allah zan ci nasara a kansa mun dan sanyin a lokacin da ka fara dambe a sanyin na menene yasa ka fara dambe menene ya zabar da kai ka fara dambe eh abin da yasa na soma dambe akwai wani ake ce mai meli mhm. shi ainihin sa mutumin sayan ne mhm. sannan meli din nan ah, abin nan yake a cikin sayan nan kuma a cikin anguwa ta abin nan ni ina bajja kuma na makira shi kuma sai yake cewa ni ne shagonsa in yi masa in yi dambe shi dan dambe ne a lokacin a'a ba dan dambe ba ne hmm. ya sa ni ni kuma ni dambe shikenan da ya sa ni damben nan so daya sai na ziki zike ta yin dambe hmm. to shikenan na ɗan fita zuwa ya wuri saboda akwai wata gwaggota gawon bawa ta ne na je wurin ta can tsallaken ruwa ana ce ma garin adahi hmm. <coughs> daga can sai ni baro ta na ce zan je wajen abokina hata yi min kudin mota da komi dai na je da ni zo wurin abokina nan ana ce masa rashidu shi kuma rashidu daga dai muka je kallo da shi sai na ce ah, ana taɓa yin wannan lamarin don haka zan yi ya hana ni ce ba komai ya bari zan yi sai mun kai da ni damben kuwa sai ni ci nasara wani ana ce mai modin da ado daga nan kuwa sai ni ci gaba da dambe su lawalin mele suka tashi barin gari zuwa jega sai na bi su lokacin kana yaro eh lokacin na yaro karami sai lawalin mele ce lalle da gani na ni dan boko ne na haka ba zan bi shi ba iyaye na su zo su kama shi sai suka banni nan jiga hmm. nan sai na ga 'yan dambe gaba izin kwasu kayansu za su tafi wani gari ko hmm. sai na bi su kuma muka zo koko nan daga wannan lokacin kana shekara nawa to a lokacin da ne ba wuce shekara irin bakwai takwas nan ba gaba daya eh kana ma karami sosai ke ina karami kwarai za mu iya ce a wace shekara kenan wannan magana da wannan labarin da kuke bamu to wannan labarin nake gaya maka da nake baka a halin yanzu to gaskiya da dan jaya ko mu ce an kai shekara nawa don yanzu an fi shekara an fi shekara hamsin ma hmm. to ba gaskiya ba <coughs> misali mamman dan sanyin na a wannan lokaci da haka fara dambe kashi kana karami daga nan sai ka fada ina daga nan ana nan ana wasa kuma nan ko kudin nan kuma allah ya bani nasarori da an taka dambe da ni sai in yi nasara hmm. dambe ya watse an ka nufi rijau sai kuma again na sake nufa rijau hmm. mun ka zo rijau a wannan lokacin ne gundumi ya kashe ada a ruwa ruwa ya kashe gobiri duk a ido na ya kashe wayannan shi gundumi wani bangare yake a dambe eh gundumi gurma ne hmm. shi ada na jaro wani bangare yake ada na janzuwa wadda muka aje shi mu dai mun aje shi bangaren mu jamus ne hmm. haka ne to misali a wannan lokacin duk kana karami ko kuma sun girme ko kuma sa'annin ka ne a'a lokacin sun girme ne nesa ba kusa ba hmm. ko ba gaskiya ba ina cikin haka nan sai ni bar sai na bi hantsi shi kuma hantsi ba ko daidai mun yanzu dan umaru su rabe wayannan mun sun rasu hmm. dukansu sai muka zo kwanta gora sai suka ce lalle ba za su ba zan bi su ba hmm. saboda su kudawa ne ni kuma mutumin arewa ne hmm. tunda suna ji magana ina magana jiri shi kuma ya rasu hmm. jirgin nan dama shi ke ta surutu ne na gan shi sai na bi shi na gan shi kuwa har na fara bin sa muka zo abin nan malumfashi sai mun karab shi bai san inda nake ba ni ma ba san inda yake ba tafiya ya ta tafi sai gashi kuma mun sake haduwa mm. misali maman dan sanyin na wannan dambe ka san akwai kudu akwai arewa akwai gurma da kamar yadda kake ba da labari yanzu eh. ya aka yi katsinci kanka a arewa eh, baka tsinci kanka a gurma da ko gudu ba abin da ya sa ni tsinci kai na arewa saboda ni na ga na fi sha'awar kudu a arewa kai hmm. domin mi domin ganin ke in ni tsaya arewa din nan gaskiya zan yi hazaƙa hmm. wadda wadda ba sa tsammani ba hmm. kuma allah mai iko ina fadawa shan kuma sai na zama kamar wani abin ga suke cewa mm, abin ga gwalin to na manta suna abin da ake cewa kamar nasara ne haka eh ina da nasara ko yaushe ni wasa su raben nan da suke ganin kamar sun fi ni karfi <coughs> da sauransu hmm. sai ga su na bubbuge su su dan umaru nan ga su na bubbuge su eh, ya aka yi mamman a lokacin da kake dambe har ka tsinci kanka har ka zama shugaban kasa na 'yan dambe eh gaskiya a lokacin nan ban da tsoro ko kaɗan a duk wani wani mai wata in allah ya yarda in nisa ka gaba da wuya ban ci nasara kanka ba hmm. da yawa sai an ga cewa mutum ya gagara amma ina zuwa muka haɗu da ni da shi da wuya ban yi nasara a kansa ba misali mun na sanyi na wannan hazaƙa ko jarumta da kake da ita akwai wani sirri ne da kake amfani da shi ko kuma me ya mana me sirrin wanda duniya ta sani eh to ko asiri ko ah, wani jarumta zancen asiri wannan wani abu ne wanda ake cewa asiri hmm. amma gaskiya amma jarumta ta game da wasanni gaskiya na same shi kwarai allah ya bani ita hmm. da wuya mu zama mun fafata da ni da mutum kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ko sati to ba samu nasara a kansa ba misali a lokacin da kake dambe dawa-dawa kuke lokaci wato za mu iya cewa dawa-dawa kuke lokaci wanda kuke karawa a tare da su a wannan lokacin eh muna kara don kana ganin ana kamar cewa da ake su yan china lokacin da su suke performing hmm. sai ni kuma allah ya bani sa'a a kansu hmm. su dan umaru ga sunan dai da dama yan dambe hmm. don yanzu in ce maka wani wani wani wani ƙarya nike saboda wayansu an manta su wayansu kilan ba ba sa duniya amma sai in yi nasara a kansu idan muka lallabo muka dawo baya eh, za mu ce kayi kisoshi kayi kashe-kashe misali za ka iya lissafa a harkar dambe za ka iya lissafa kisa nawa kai a harkar dambe har kabar dambe kai wato a lokacin nan ban iya cewa ga mutum kaza hmm. wanda ne nasara a kansa saboda ba yi yake yi na yi na rubutawa ba an aje domin ya zamo wani tarihi nan gaba ko na bari ko kuma haka in labari ta taso in ba da labari ba sai dai in ce maka wuri wuri wuri wuri wuri kamar su dutsen ma katsina kano kaduna sokoto babu da wuya a yi dambe da ni biyu uku ban samu nasara ba haka a lokacin kamar yadda buka eh, ce ka yi kisoshi kuma kai ma kila an taɓa maka kisoshi mm. eh, waye za mu iya cewa ka taɓa fafatawa da shi wanda a harkar dambe za mu iya ya baka wahala eh to gaskiya a dambe ban da iko in ce ban sha wahala ba ga hannun wani tunda abu ne na kai nasara ko a nasara a kanka ko ba gaskiya ba amma kafin a sha nasara a kaina na sha nasara a kan da dama da dama to za ka iya maimaita za ka iya faɗan wanda ka sha wahala a hannunsa gaskiya ban san su ba don ko da ko na na ce na sha wahala a hannun wani ah, masu kallo wayansu ma za su iya ya yake ya sha wahala ka bai sha wahala ba sun da mu gabanmu an kai ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya kaza mu gaban mu mun gani kowa gaskiya ba misali idan muka tafi za mu iya cewa kamar yadda na gaya maka harkar dambe harka ce ta jarumta kuma harka ce ta bajinta eh, za ka iya tuna eh, ko kuma kafin mu je ga wannan tambaya din zamu ce mamman dan sanyi na a harkar dambe a lokacin ana cewa kai eh, kana da masoya amma masoyinka zai zo yana liƙa maka kuɗi amma ka fi shi kwalliya takalmin da yake kafan ya ya fi na mai liƙa maka kuɗi tsada rigar da ta kake sawa ta fi wanda yake liƙa maka kuɗi tsada eh, me yasa haka to kamar lokacin nan lalle masu zuwa kallo irin wannan lokacin gaskiya suna bani alheri ke dai kamata to inda abin ya kasance haka wanga ya baka wanga ya baka wanga ya baka hmm. ni kuma ina tashi ka san lokacin ana yayin boil boil mai tsada daga nan saudiya ma hmm. <coughs> zan aikawa a tsohon boil don kashi ko kuma takalmi mista mai tsada in je in saya in sa kabata ina zaman man ina zaman ti daya mhm. za mu tsaya daga inda muka muka je za mu dora yawa to misali kana maganar kana sa boyel mai tsada sosai yawa lokacin nan kudin da nika samu eh. a gidan dambe ko fiye da haka hmm. sai ga cewa zai mutum ne mai son sutura eh. irin boyar dinu mai tsada eh. ko in shiga kasuwa in gan shi ko an aika sako eh, minti daya misali a wannan lokacin mamman dan sanyin na irin wannan kaya da kake sa mai tsada da takalma masu tsada mm. ba da kake a suwa ko kuma kake zuwa kasuwa ka siyo eh ni kan tai kasuwa wani lokaci in ni gan shi sai in saya ko kuma in ba da kuɗi na a soma lokacin ana cewa idan aka kirawo ka gidan dambe idan ƙungiya ta kirawo ka kafin ka zo gidan dambe hmm. eh, misali a ce daga lagos kana lagos za ka zo kaduna hmm. an ce kudin jirgi ake biya maka kuma jakakka ma tana riga tana riga ka zuwa ba shakka ba shakka an yi haka eh. domin ina da wani yaro ya rasu hmm. ana ce mai liba hmm. lokacin nan kafin sauka yana eh, hmm. tashi kamar irin su mai duguri. Eh, sorry muna inda jakakka take ruga sake riga ka zuwa misalin an biya ma kuɗin eh, jirgi saboda in liba ya sauka za eh. ƙa'ida kai ma kanka mai kallo da kaje ya ce wani an ga wani ko ya zo eh. kayansa sun zo suna garin nan kwanan nan za a gan shi garin nan to da wuya a kwanan uku ko hudu ni ban sauka bayan zuwan liba ba zan iya bin jirgi in sakwas nake in hau jirgi in sauka Legas. in mai maiduguri nake in hau jirgi in sauka Legas. Hmm. in kuma a Legas din nake nikan hau jirgi in sauka sokoto ko kaduna sokoto ko kaduna haka ne misali mun maraba gardama wannan lokaci da kai wannan irin zamani kai tashi ya kake da masoyanka eh masoyana gaskiya haɗa ma wani lokaci ma sukan tashi su mitin hmm. na cewa ana son in je gari kaza hmm. a haɗa min kuɗin jirgi sai a bani a cafe su yan kallo kenan eh yan kallo kenan to idan wani ya idan wani ya addabe ku a wani waje kenan eh don haka kamar sani kanan masauce akwai lokacin da ya koma kudu a dalili na ya koma kudu shi da shanu kanan masauce da jamus ne shi eh jamus ne a dalili na ya koma kudu suka ce to ba su yadda ba an ce sani ya koma kudu kuma sun gani an yi dambe da shi da ni da shi mun yi dambe kuma yanzu ya yi maiduguri hmm. da haka ga kudin mota ga kudin jirgi an hada yau duk abin da nike kan yi dambe nan garin hmm. ya kasance na sako maiduguri din mai dambe da shi kuma haka ta auku hmm. to irin haka nan da dama yakan auku ga mutanenmu sai a ga an haɗa min kuɗi na shi na gari ko ba gaskiya ba misal a wannan lokaci za mu ce idan ka kwatanta dambe a da da kuma ka kwatanta dambe na yanzu za ga a lokacin ane maka wani ta ane maka wani kirari eh, fada ko dambe ko kuma a kwana bayan kanta me yasa ake maka wannan kirarin eh to wannan kirarin da suke yi ni dai ba na tsoron sa su yi dambe da kowa in dai an ka ce ya kan kama da ni da wani za mu yi to lalle za mu yi ko ka yadda mu yi mun dai muka soma to mun soma kowa da kai kenan ko wani lokaci in dai ina nan kana nan lafiya kuma ni ne lafiya to ƙa'ida sai mun yi to shi ne suke cewa faɗa ko dambe ko a kwana bayan kanta hmm. saboda an san ba ja baya misali a wannan lokaci eh, ya kuke ɗaukar dambe kuna ɗaukar dambe a matsayin gaba ne ana cewa yan dambe ko da kaga suna dambe a cikin fili in sun fito wajen fili a gansu kamar abokai haka ne kuma a wannan lokacin to gaskiya wayansu mutane suke ganin haka amma ni ban ɗauke shi haka ba ni na ɗauki lalle do or die hmm. at end time inda za mu yi dambe da kai to ƙa'ida ni abin da ya bukata inda nasara gare ka hmm. inda ya samu nasara gare ka ta ce ni ne gabanka ba kai bane baya. idan kuka yi dambe da abokin dambanka a fili idan aka tashi daga dambe idan kuka taho kuka fita waje ko kuma kuka koma wa lojin lojin ɗinku inda kuke zama kuna zama ku fira a tsakaninku a ni ba na yi gaskiya ba na yi iyakaci na za mu zai hai hai shi kenan eh. kai na gaba ina gaba shi kenan ana cewa a lokacin dambe ko mu ce za mu iya cewa musa wasu suna cewa har yanzu ma wai ana haɗa baki da ɗan kallo a ci amana dan dambe misali a ci amana dan dambe shine a yi masa wani asiri da za a buge shi haka ne a lokacin ku mu a namun lokaci ka'ida duk ɗan kallon da baya son ka baya son ka hmm. duk ɗan dambe da baya son ka kuma baya son ka hmm. a wancan lokacin ku kenan eh, a namun lokaci eh. misali mun dan sanyin na a lokacin da kake dambe wanne kisa za mu iya cewa wanda har yanzu kana tana shi wanda kai wanda kai wani gaskiya eh to akwai kisa da dama wanda nake tunawa na yi ma wa'insu don kaga ban mantawa a wani lokaci an ka ɗauki su zaki babin di an kai su kwanta gora hmm. ni kakkashe su an ka an ka ɗauko ɗan cana daga can wudil hmm. a ɗan kore je ɗigo su da ɗan cana da baƙon mai gatari da ɗan umaru su zai an kai su kwanta gora to gaskiya an kai su don su bani kunya hmm. amma suka je akwai wanda ma na kashe a cikin damben sai a sa da lamarin ma kamar ya wuce hmm. gaba daya mutu wane ne wannan <laughs> ai ka san ana yin abu siri hmm. ka bar shi asiri a wannan an yi tsammanin ya mutu saboda zafin kisa saboda zafin kisa bare hmm. to misali mamman kamar yadda muka sani da ita dambe harka ce wanda sana'a ce kuma harka ce za mu iya kamar yadda muke faɗa ta jarumta eh, misali lokacin da kai dambe eh, kai kuma wanda kisa za ka iya tuna wanda kai aka yi maka wanda kana jin zafin sa har yanzu ko da ba mugun kisa bane amma kana tana shi Eh to, gaskiya kada in zama kamar na kirara kaina. Hmm. Amma gaskiya babu dambe wanda zai zo a shi ya kasance na riƙe shi a zuciyata. Hmm. Saboda <clears throat> ko da kai min shi yau, gobe ko banda gobe ko kuma jibi hmm. in Allah ya yarda sai na wanda ya fi shi. na manta da wannan hmm. na riga na karama yawwa haka ne idan muka je a lokacin kungiyoyi na dambe wanda suke bude gidan dambe hmm. suna bude gidan dambe ne don neman kuɗi ko kuma dai kawai don suna ne eh to kamar irin su alhaji matu hmm. a wannan lokacin alhaji matu na yana ina ne Alhaji Matu mutumin Alawayo ne. Mai gidan damben ina? Mai damben Lagos. Hmm. Na abin nan hmm, mai sunan wurin ake cewa Badiya. jure eh, Badiya. Eh, Jore Badiya. Eh, hmm. To, a lokacin nan, duk wani kungiya dai wanda ke kasar nan. behishuwa hmm. su alan wata hmm. shi ma ya rasu shi ma ina yake shi kuma a nan yake kaduna hmm. shi ma ya rasu to irin wannan su ne hanshakai waɗanda suka buɗe gidan dambe hmm. su haɗa 'yan dambe ko wani iri kowa ya zo misali raba gardama za iya cewa da dambe mutane suna kallanta a matsayin wani abu ne wanda yake harka ce ta eh, wanda ake shaye-shaye a cikinta ya zaka kwatanta da shaye-shayen da da kuma yanzu lokacin da muke yanzu dinnan Gaskiya a zamanin da cewar da ake ana shaye-shaye. Gaskiya ba ba da shaye-shaye. Saboda duk wani mai dambe da da da wuya mawuyacin abu ne ka samu mutum biyar ko shida hmm. waɗanda 'yan shan kwaya ne. Hmm. suna shaye-shaye waɗanda no how abin da ba misali gaskiya haka ne to yanzu fa ya kake kallon abu eh to yanzu da mutane suke faɗa suna nuna cewa 'yan dambe suna shaye-shaye kuma hmm. gaskiya ba to ni da za su iya bintatawa in kiran da zai yi masu in ma suna yi su daina hmm. saboda shaye-shaye bai da wani abin nan gashi ya kawo shi bayan abin misali eh, bara mu dan je bayan kaɗan wata magana da kai na maka tambaya akan ta ba eh. lokacin da ka fara shiga harkar nan bai kace wanda ya dauke ka dan ya ce ba zai dauke ka ba yana ganin sai dan boko ne eh, eh lokacin kai kai karatun boko ne a lokacin da ina ga ina sa kaya sosai don in ka gani zaka ce ai karatu nake zai yiwa in zauna haka nan yawan man kayan ba makaranci ba ne hmm. ko yaushe ya gani da kana masu tsada yau ba su kyau ni ina ƙarami kuma da ni zabura ni gaba sai ni ƙara yin haka to misali mamman a wancan lokacin da kake dambe waye shagonka a lokacin wancan lokacin eh to gaskiya ni shago eh a wannan lokacin baka da yara mm. sai dai kuma yara kan da yawa mm. ina da waɗanda kamar su ɗan bazan fare ga sanan dai suna da yawa mm. su a bauchi su bala yaro su sun su yanzu su hmm. kuwa gaskiya ba a lokacin mamman an ce bala yaro su wannan gashi yan katsinan nan hmm. alimara eh. da yawa ana da yara misali a lokacin an ce kusan kai ne shugaban ƙasa ɗan dambe kuma har ma kana fitowa kofar gida ka aje kujera duk wani dan damba sai ya zo ya ka gaisuwa haka ne ko kuma ba haka bane a to gaskiya duk dambin da ke nan hmm. gaba daya wanda a bangaren hmm. gaskiya duk abin da gaya masa zai wuce wurin ko bangaren jamus ko ba bangaren jamus ko wani bangare yake bai zai wuce wajen ba saboda ya san cewa ina gaba da shi bari na bari ina yi ba shakka to bara mu dawo abu na ƙarshe eh, mamma raba kardama a wannan lokaci wa kake tunanin zai gaje ka harkar dambe to a wannan gaskiya a tafiya me take nunawa kamar yaron nan koyaushe yana yana nuna gashi nan zai yi wani yaro ana ce mai auta auta muhammadu auta mamman eh mm-hmm. so ba laihi yaron gwargwado yana nuna gashi nan tafi mm. zai yi to shi nike ganin zai gaje ni ko da Allah ya sa abin ya farfaɗo game da Hassan. Hmm. Wato an na fahimta dai kana ganin a har a yadda kake kallon damban shi a watan mamman eh. shi zai gaje ka. Gaskiya. Saboda yaron koyo shi gaba yake hmm. a wasan koyo shi kuma shaye-shayen da ake cewa ana yi su ke kawo lalacewa hmm. to shi ban yana yi ba hmm. ko ɗaya ko ba gaskiya ba haka ne to mamman sanyin na mun gode da wannan lokaci da ka bamu na firar da kai da muka yi da lokacin da ka bamu na faɗa tarihinka eh, duk dai abin yana da yawa ba za mu ce mun gama gaba ɗaya ba tun da shi dambe wani abu ne wanda za a ce an ɗau shekaru ana yin sa kuma wannan firar da muka yi duka wata firar ce ta ɗan lokaci to za mu iya cewa idan Allah ya ƙara ara mana lokaci irin haka eh, za ka ƙara ƙara ba mu lokaci domin mu ɗora daga inda muka tsaya mamman ɗan sanyi yau wasannan kuma ka san shi wani da muka yi magana da shi kai a nuna ko cewa mai gidana ne hmm. a nan garin hmm. to gaskiya ko wani gari ya sami Alhaji baban gida ka tuka kenan. Ka tuka. Hmm. Ka tuka babalwa. Hmm. Lallai babu laifi ko ina. Sai iske ni sai ya nuna yes. Lallai ya iske. To mun gode mun madan sanyi na. Allah subhanahu ta'ala ya kara ara mana lokaci irin wannan. on.